ku danna subscribe kamar haka nan ku danna alamar ƙararrawa domin shi zai ba da dama da zarar mun ɗora bidiyo a ringa sanar da ku wannan lokaci barkanmu da wannan lokaci da fatan kowa yana lafiya a yau darasinmu ne zan nuna muku yadda za ku yi amfani da whatsapp fiye da guda goma zuwa ko za su kai ashirin ne za ku yi amfani da su a waya ɗaya kun huta amfani da whatsapp gb da sauran whatsapp balle ku samu matsala a kulle muku balle ku samu matsala a kulle muku a kulle muku layin ku to saboda haka shi yasa naga ya dace in kawo muku wannan hanyar da za ku za ku iya sa fiye da ɗaya akan layi ɗaya akan waya ɗaya sannan kuma ku ta amfani da shi amma akwai bidiyo da dama wanda aka kawo ire-iren kusan irin wannan to wannan dai hanya ta daban ce in kun bi ta insha Allah za ku ga abin yayi daidai Amma ina roƙonku kafin mu je ga darasin in ka manta ba yi mana subscribe ba ko kuma wannan shine ziyartar tashar namu na farko ka daure ka danna mana alamar subscribe sannan ka danna ƙararrawar sanarwa wanda shi zai ba da dama da zaran ya ɗora bidiyo a sanar da kai. Idan bidiyon ya burge ka kuma ka danna mana like sannan kai shiya ka tura ma abokanka a Facebook da duk wani social media da kuke chatting. Idan kuna da neman wani bayani kuma ku mana comment daga ƙasa. Abin da nake so in nuna muku shine idan mutum yana buƙatar ya amfani da account da yawa na WhatsApp a waya ɗaya ba sai ya ɓata lokacinsa yana ta amfani ya sa WhatsApp GB ko WhatsApp FM ko WhatsApp ga su dai kala kala a'a da wannan noma WhatsApp ɗin da shi zai amfani kuma zai kasance a waya ɗaya ya sa su kashe kuma in kana ra'ayi abin da za ka yi da farko shine za ka zo ka shiga cikin Play Store ɗinka farko misali misali za ka shiga cikin Play Store ɗinka misali kamar haka idan ka shiga nan gona za ka gani sai ka zo ka rubuta super clone application kun gan shi nan zan aje muku link din shi a description idan kun idan ka shiga kai sacin din shi abinda za ka yi sai ka zo ka danna install kamar haka sai ka danna installing misali ka danna install kamar haka a jira shi bayan ya gama bayan ya gama downloading ya installing gashi na yana installing ba nauyi gare shi ba application din ka jira shi ya gama installing wannan application yana da matukar kyau sosai da amfani saboda za ka yi amfani da account sama da guda daya ba ma guda daya har zai kai guda goma ba tare da ka samu matsala ba tare da ka samu matsala ko an yi blocking ɗin wannan ka ba kada dai ku manta ku danna mana alamar subscribe sannan ku danna ƙararrawar sanarwa domin shi zai ba da dama da zarar mun ɗaura bidiyo a sanar da ku wannan shine wannan shine logon application ɗin gashi nan yana installing bayan ya gama installing application ɗin za ku iya zuwa kan desktop ku buɗe application ɗin ko ku je desktop ko kuma ku buɗe shi daga nan na gaya muku da zan ajiye muku link na application ɗin saboda suna da kudin na open misali nan gurin sai ku danna open kamar haka to wannan shine fuskan application din kun gani in ya gama to kun ga yanda zai kawo muku ya bude application din to kamar yadda na muku bayanin cewa zan nuna muku yanda za ku yi yanda za ku yi amfani da WhatsApp sama da ɗaya ya kai ko za kai goma ne ko sama da goma ma ba ma WhatsApp ba duk wani application za ka iya maimaita ya sau da yawa a ciki in ya kasance ana amfani da account akan shi abinda za ku yi ga sign ɗin plus daga nan kasa kun gan shi ne sai ku zo ku danna shi kun gani to abin da abin da nake so nuna muku kun ga yanzu misali kun ga yanzu misali ga whatsapp nan sai ku zo ku danna kan whatsapp nan kun gani to sai ku jira shi ku dora ku lura da abin da zan gaya muku nan ya tambayi permission ne sai ku ce mai eh, ku ba shi dama ya tambayi permission ne lura da kyau yawa da kun ga ya gama install application din yanzu ya ce ka sa number za abinda za ka yi kawai za ka sa number ne misali kamar za ka yi register na sabon sabon wannan sai ku sa number ku sa number da kowa ga dama to kun gani yanzu sai ku koma baya misali kun ga za ku koma baya kun ga yanzu ya sa ya sa ya sa WhatsApp guda ɗaya sai ku ƙara komawa misali ku danna ku danna site in plus din ku sake danna wannan ku sake danna whatsapp din kamar haka misali kun gani ku danna start ku lura da abin da nake gaya muku to ta wannan hanyar shi zai ba ku dama ku fahimci kun gani ya sake install ɗin wani daban kun ga na sa guda biyu a cikin application ɗin na sa guda biyu a cikin application ɗin za ku sake dannawa misali idan kuna ra'ayi ku sake ku sake sa shi ku sake danna ku sake sa shi kamar haka kun ga dai whatsapp ne ga su kashi kashi to za ka iya sa nambobi daban-daban ka sa wannan namban ka sa wannan namban ba tare da ka samu matsala ba ka san idan ka sa whatsapp ya wuce guda ɗaya account ba zai baka dama ka sa wani daban ba amma zaka iya sawa zaka iya sa jiya wasu ka sa wani wasu kuma kamfanin wasu suna suna barin din layin ka na wai har hakan ta faru to shi san ya ya da na ga ya dace in nuna muku wannan hanya wanda za ku yi amfani da different account WhatsApp da yawa akan wayar ku kaga yanzu a takaice misali karamin karamin misali da zan zo kun ga yanzu na sa guda uku kun ga yanzu ga wasu guda uku na sa akan wayar misali za ku iya fita daga cikin application nan kun gani a duk lokacin da kuke bukata duk lokacin da kuke bukatan cewa ku ku bude wasu nan ko wannan din za ku koma cikin application din za ku koma cikin application din ne sai ku bude daga nan za ku ga WhatsApp din akai idan kuka ga WhatsApp din akai shi to nan ne za ku yi amfani da shi za ku za ku yi amfani da shi ku bude ku rika da abin da za ku ta cikin wannan WhatsApp din da fatan wannan bidiyon ya burge ku idan wannan in ya burge ku ku danna mana like sannan ku yi mana share ku tura ma abokanku a social media gaba ɗaya sannan kada ku manta da danna mana alamar subscribe na gode